بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا ترقو قوة رمضان قوم شاترا قوة رمضان شكرة تدبو ليلة 440 هجرية wanda shine ya dace da 24 ga watan biyar shekara ta 2000 da um, shekara ta 2019 miladiya za mu dora kan karatunmu da muka saba na darussa na musamman a watan ramadan ga iyaye mata a wannan gari na kumo a kwalokar government jihar gombe nigeria wanda yau za mu yi magana ne akan darasi na farko dangane da matsayin mata a wajen sauran addinai da kuma addinin musulunci matsayin mata a cikin sauran addinai da kuma musulunci yaya wasu addinai wadda ba musulunci ba da wasu al'ummomi waɗanda ba musulmi ba suke kallon yamace don a gane bambancin wani addini ne ya mutunta yamace idan zan yi shimfiɗa sai in ce da ku ni dai a fahimta ta ita ce rabin al'umma gaba daya almar'atu nisful mujtama mace ita ce rabin al'umma idan babu ita kamar rabin al'umma babu ita gaba daya duk lokacin da aka yi wa 'ya mace tarbiyya ingantacciya to ita ce za ta zama uwar al'umma duka in dai ta yi kyau to al'umma za ta yi kyau idan ba ku fahimta ba wato lalacewar al'umma yana da tasiri da lalacewar matan al'umma duk lokacin da aka samu matan al'umma ba su zama na kwarai ba barna ta shiga cikinsu rashin tarbiyya ya kyakketa su to dole za ku ga mazan ma ba su da tsari ba su da tarbiyya idan har mun ɗauki mace da wannan muhimmanci to bai kamata mu bari a jefa ta cikin wulakancin da wasu addinai wadda ba musulunci ba suka jefa ta da wasu al'ummomi wadanda ba musulmi ba suka jefa ta an yi muna da dama a tarihi da aka ci mutuncin ya mace aka wulakanta ta aka tozarta ta aka mai da ita ba komai ba kamar yadda zan bayani insha Allah amma da musulunci ya zo farafa a ha sai ya daga mutuncinta wa hafi da kafata hukuki ha, musulunci sai ya tsare wa mace dukkan hakkokinta da aka haramta mata a lokutan da suka shuɗe suka gabata addinin musulunci mace tana da haƙul musawa da ita da namiji duk ɗaya ne illa 'yan wasu bambance-bambance da shari'a ta bambanta ba cewa aka ita ba mutum ba ba a wajen ilimi da karatu tana da 'yanci ta nemi ilimi ta yi karatu mace tana da 'yanci ta yi aiki ta samu abin da za ta ci ta sha ta rayu a bisa ka'idoji da dokoki na shari'a in ta kiyaye su haka idan an zo babin gado tana da shi fil ta'alimi wa fil amali wa fil irsi shi yasa aka yi ta yi wa annabi muhammadu sallallahu wahayi da cewa ya rinka kyautatawa ya mace har wahayi aka yi masa cewa ya kyautata wa mace annabinmu annabin rahama sallallahu alaihi wasallama an ruwaito cewa in aka yi masa haihuwa ko wani aka haifa masa ya mace annabi yana bayyana farin cikinsa kwarai da gaske sabanin ni da ku yau idan mutum aka haifa masa ya mace sai ya zauna cikin bakin ciki da bacin rai me yasa aka haifa masa ya mace wa ina bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi mun dawo da jahiliya irin na da idan an yi wa mutum haihuwar ya mace duk sai shiga bakin ciki da damuwa da bacin rai me yasa aka haifa masa ya mace saboda ana ganin mace nauyi ce kurum tarihi ya bayyana mana irin halin da mace ta shiga kafin zuwan musulunci da kuma zuwan al'ummomi aka hana mace yanci ta zamanto manzu'atul hurriya la qimata laha tuzkar ba ta da yanci sannan kuma ba ta da wata kima da za a ambata ka da yanci ko magana ba ta isa ce ba wallahi ya zo cewa gaje ta ma ake yi gaje ta ake yi mai kwanta ci gado ita ma tana cikin kayan gado saboda wulaƙanci har sai da musulunci ya zo ya haɗa mata alhukukul asasi hakkokinta na tushe na asali kuma musulunci ya girmama ta ya ba ta haƙƙi irin na ɗan adam amma bari ku ji tarihin yadda ya kasance kamar haka yaya mace take a lokacin ko a cikin al'ummar yunan in an ce yunan ana nufin greek turawa ana ganin tura wannan su ne wayewa take gare su su suke da'awa a duniya cewa sun waye kuma su suke rudan mata cewa musulunci yana cutar su to amma wallahi a tarihi na iyayensu da kakanni suna ganin babu musiba da bala'i irin samun mace duk wanda Allah ya jarrabe shi da mace to ya jarrabe shi ya fada cikin musiba da bala'i yana cikin raɗaɗin rayuwa a lokacinsu almar'a ita mace lam yakun laha ayyata hukukin madaniya ba ta da wani haƙƙi na zamantakewar zaman gari yau da gobe kuma har gado ma daman babu maganan a ce tana da shi kamar yadda mai littafin almar'a bain al wal kanun Mustapha Saba'i ya kawo a cikin littafinsa ba a kulla zaman sulhu da zamantakewa tare da mace kwata-kwata don ba ta isa ba a wajensu wane ne ita kawai dai duk inda aka samu mace a wajensu waɗannan turawa to mace kawai baiwa ce kawai shi ba a cikin musulunci ne kadai aka fara samun baiwa ba a wajensu mace kamar baiwa ne akwai wani da ake ce da shi a platon shine da turanci ake ce da shi plato ɗaya daga cikin philosophers ne da ake buga misali da su ake kafa hujja da maganganunsu mai bin aƙidarsa ta filosofi ana ce da shi platonician ko kuma platonism da larabci ana ce da shi a platon ya ce shi yana yin godiya ga wanda ya halicce shi yanda ya faɗa ma ya ce allolin da suka halicce shi don shi ba Allah ɗaya mane a wajensa ba Allah ɗaya ne halicce shi ba da suka sa shi ya zama ɗa ba bawa ba kuma suka sa shi ya zamanto namiji ba mace ba tangot da Allah bai sa ya zama ɗan ya mace ba saboda a wajen a mace ƙaskanci ne mace wulakanci ne mace tozarci ne haka wani shi ma da ake ce da shi aristo a turanci ana ce da shi aristote masu bin aƙidarsa da ra'ayinsa shi ma filosofa ne ana kafa hujja da maganganunsa su ne iyayen falsafa ana ce da ra'ayinsa ko aƙidarsa da turanci aristotelianism ya ce ai mace na naqisatul ahliya ai mace tana da wato rauni na cancantar ta zama cikakken ɗan adam ba ta kai ba abinda yake nufi almar'atu rajulun ghairu kamil ina ba ku labari waɗannan fa su ne turawan da ake cewa su masu neman yancin mata shi yasa nake kawo muku abun tun daga tushe don ku gane yaudara ce kawai wannan iyayensu kenan waɗanda maganganunsu su ne abin riko tun fil azal yanzu ɗin munafurci ne kawai aka juya abun ake faɗa don a ci mutuncin musulunci ya ce mace ba cikakken halitta ba ne ya ce wa laƙad tarakata a tabi'atu fi darkil asbali min sullamin khilkati ai ɗabi'a yau da gobe ya mai da mace ita ce a can ƙasa ba ta da wata kimar da za ta yi sama a ɗaga ta ba a shawara da ita ba a kaza ba a kaza da ita da Allah ku duba waɗannan mutane 'yan greek irin tunaninsu waɗannan fasu aristo da irinsu aflaton aristot da plato magana su kamar shari'a ne fa magana su ana ɗaukanta kamar shari'a ne a wajen 'yan duniya marasa addini amma ku duba saboda munafurci irin na duniya yadda aka maida zargi da suka akan musulunci da musulmi wai cewa suke wulakanta yammaci mace almar'atu inda ha'ula'i ذل wa والله wallahi mace a wajen waɗannan mutane ƙasƙanci ne tozarta ne ina son 'yan boko mata 'yan boko da suke da aƙidar boko su ji wannan maganganu na iyayensu da kakanninsu yadda suka ɗauki 'ya mace ba komai ba kuma su saurara su yadda musulunci ya girmama mace wannan kyalkyalin na banza da ƙarya da yaudara da munafurci da ake na ƙarshen zamani da ɓata addini ba shi zai kai mu ba ilimi shi ne mutum ya karanta tarihi a ilmance jiya yaya haƙiƙanin al'amari yake wai har an ruɗi wata yau ya mace ta fito tana rubutu tana cewa ita babu yadda ta gani a cikin aure in banda wulakanci da kaskanci ba ya mace ce musulma take fitowa take faɗin haka wanda a bar mata su rinka zama ba sa aure ana wani maganan aure sunna ne aure addini ne aure kaza ta ce ta yi iya dubanta kawai musu aure wulaƙanci ne tozarta ɗan adam ne kuma tana da ra'ayin kacce aure kuma an samu masu goyon bayanta sai a turo marasa mutunci su zo su zagi addini kuma a goyi bayansu da sunan wayewa wai 'yan boko Allah wadaran bokon da babu addini a cikinsa mu da koma cikin tarihi yaya matsayin mace yake a wajen rumawa mace tana rayuwa a wajensu cikin bakin ciki ma'asa haƙiƙiyya an kewaye ta da dokoki da ƙa'idoji a wajensu a gwamnatance a tsarin mulkin su mace tana cikin wulakanci ba ta da 'yanci almar'a inda hun tu'amalu ka tifli ana yi wa mace mu'amala kamar yadda ake wa yaro karami a dake shi a zane shi in yi laifi a ci mutuncinsa a hana shi kaza wallahi haka suke wa mace kai kamar ma mahaukaci yadda za a yi wa mahaukaci mu'amala ba za a kula da shi ba ba za a ba shi gidan zama ba ba za a kula da tsaftar jikinsa wallahi haka ake abandonin mace a wajen rumawa la ahliyata laha ba ta da wani yanci kuma duk inda aka haifi mace to kawai mai gidan ogan gidan kowace irin mace ce cikin yan uwa dangi wane ne in dai mace ta zo karkashin sa kawai ta sace mallakar sa ce zai iya daukan ta ya kai ta kasuwa yayi cinikin ta ya bugar da ita yanda ake cinikin bayi dole tana so ta rayu ta rayu a wannan tsari na wulakanci kuma su a wajen romawa mijin mace zai iya haramta mata gado ba za ta ci gado ba ya ce ko na mutu ba za ki ci gado na ba ƙarara daman zai gaya mata ba ki da haƙƙi don na mutu don ni mijinki ne ki ce wai kina da wani haƙƙi haka fa mutanen nan suka ta rayuwa kuma mata suka rayu a hannunsu duk waɗannan su ne arnan duniyan fa wanda yau su ne suka cika duniya da zagin musulunci ce yana wulakanta mace su a wajen rumawa suna da wani abu da suke tutiya da shi suke faɗa wai almar'atu laysa laha ruha kai mace ba ta da rai ma ba ta da ruhi ma kwata-kwata suna yi wa mace azaba sai a tafasa ruwa sai a tafasa sai a sai a sai a soya mai mai a toya mai sai ya tafasa yayi zafi kurin a zo ana shekawa akan mace ana zubawa a gangan jikinta wannan haka ya tabbata a tarihi haka rumawa suka yi wa mata ruman kuma a kama ta a samu itace a ɗaure ta yanda za a daure tinkiya ko a daure akuya wallahi haka ake daure mace kai haka kurin in an ga dama mutum yana da doki a gidansa sai ya samu mace sai ya daura ta a bayan doki ya rinka hawa dokin yana korawa tana jan mace a ƙasa tana kuka tana ihu har ta mutu mutum ya ja dan adam yana ihu a ƙasa yana gudu doki yana sakuwa an ɗaure ta da igiya ana janta a ƙasa wallahi haka suka yi taimaka mata a lokacinsu wannan magana tana nan cikin littafin ismail muqaddim muhammad ismail muqaddim a cikin wani littafin ya suna audatul hijab a kisimi na biyu bangare na biyu chapta ta biyu a cikin littafin almar'a baina takrimin islami wa ihanatil jahiliya littafin an rubu an buga shi a kasar riyadh a a daru a taiba lin nashir labarin ba shi da daɗi kwarai da gaske ana karanta maka yadda aka yi wa 'ya'ya mata a cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda ba musulmi ba amma ina da maimaitawa yau su ne a gaba suke da zaƙin baki da zagin musulunci amma da musulunci ba shi da bakin magana ana ta kamfen wa mata a makarantu a wurare cewa an wulaƙanta su an ce su yi aure an ɗauke musu 'yanci ana neman 'yancin mata ana neman wane ne sauransu kuma idan an zo maganganu na maganar yancin mata saboda an da mutane jahilai sai a ta kafa hujjoji da maganganun turawa turawa tsinannu waɗanda su suka wulakanta ma ya mace addini shi ya mutunta ya mace akwai wata al'ummar da ta ɗauki mace a matsayin dabba yadda ka san zaka mallaki akuya da doki da rago da jaki haka in ka mallaki mace har ta kai ga in wani ya kashe in wani ya kashe 'yar wani to sakamakon da ake sai a ce shi ma ya zaɓo ya mace guda ɗaya a cikin yayansa ya ba da wancan wanda aka yi mai kisan shi ma ya kashe ta mana in an zubar da jini an yi kisan kai mace ake sawa compensation duk lokacin da aka yi kisan kai in za a rama to sai a zaɓo mace sai a kashe ta saboda ba ta da amfani a wajensu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen indiya su ma ba a basu a baya ba wajen cin mutuncin ya mace india ai yanda mutanen turawan greek suka ɗauki mace wulakantacciya da na roman suka ɗauki mace tozartacciya to haka su ma a tarihin india su kan ma kai Allah ya kun san me yake faruwa a india Dimma wani a tarihi ake barwa asalinsu yanzu indiya akwai musulmi akwai marasa musulmi ba waɗanda ba musulmin ba nake nufi Dimma matar da mijinta ya mutu to sai a ɗauko ta a haɗa ta da gawan mijinta da ranta sai a ƙone su gaba ɗaya wannan a yanzu haka a ƙasar indiya duk gawa idan ta mutu ba binnewa ake yi ba a indiya kafiransu idan aka yi wa mutum mutuwa zuwa yake yi akwai wani wuri a bakin ruwa wani babban ruwa ne ko na teku ne ko me waɗanda suka je suka gani da idan suke gaya mana gashi kuma ana nuna a hotuna kuna gani wato itace ne mutum zai zo tsibi-tsibi ya fi tudun ɗakin can sayarwa ake yi an jera shi an jera an jera an yi masa ɗaki a cikin itacen inda za a zira gawa da makamashi a matsayin makamashi iya gatanka iya itace mai tsada da zaka saya na ƙona ɗan uwanka da ya mutu so gawar sai a ɗauko ta ana biki an dafa abinci an yi taro an kafa rumfuna kayan kiɗa da waƙe-waƙe sai a zo a sayi wannan itacen ya fi tudun ɗaki kuma fa an jera shi wani kan wani wani yanda kika zama mata suna jere haka ake tsara itacen nan wanda yake dan gata ne sai a sai mai ice mai tsada ana zuba turare a cikinsa makamashin wuta sai a ɗauki wannan gawar sai a zira ta a shigar da ita tsakiyar itacen kudin sai a dawo ana sa itace ana rufe hanyar ana sa itace ana rufe hanyar sai a je a kirawo waɗanda suka fi kowa kusa da gawar waɗanda suka fi kowa ƙaunar gawar waɗanda suka fi kowa son gawar sai a ba su ashana da fetur a fesa wa itacen nan gaba ɗaya fetur da gawan a ciki sai a bunka masa wuta sai wuta ta kama tana ci tana ci kuna jin mutum yana bus yana fashewa bus yana ƙonewa su kuma a can suna fati suna rawa suna ci sai ya gama konewa ya zama toka har kashin sa ya kone to sai kuma a zo a ɗebe iya tokar gawan mutumin sai a zo a bi dangi da magadansa duk wanda za su gado sai a zo a ɗiba ana raba musu wannan tokar a hannu ana basu ana basu ana basu sai a ce ga tokan gawan ɗan uwanku sai a ce ga ruwa nan kowa ya je samu inda iska take yi sai ya watsa wannan tokar shikenan an yi maganin Allah bai isa tashi shi ran tashin kiyama ba Allahu akbar su a tunaninsu har yau a India ake haka ake yi to a tarihi a da yanda suke yi idan mutum duk matar da ta kuskure mijinta ya riga ta mutuwa to kawai ta kaddara ita ma ta mutu dan duk ranar da aka zo za a kone wannan mijin to da ranta ita kuma da ranta za a fito da ita aje a zira ta tare da gawa mijinta ba dai mijinki bane kin ci moriyarsu a duniya ba mutu kwa tafi tare ba yanda za a yi mijinki ya mutu ki zauna ke kuma wallahi ka suke umarci wannan indiyan da kuke ji ana cewa indiya indiya hindu mutanen hindu ba addini ga bautar shanu in ka je indiya ka ga yadda ake bautawa bijimi bijimi sai ki gan shi ƙato ƙofar nan ba za a yi ba zai iya shigowa ta cikinta ba ya yi shekaru ana masa ƙoto ƙwarai kuwa ba a yankawa yi ai Allah ne bijimi a wajensu ya za a yanka Allah a ci so ba sa yanka su ci haka zai ta girma ya ta girma kafirci dai kala-kala wannan bayanin da na gaya muku na ƙona mutum ɗin ina da ɗalibi na da dan kasuwa ne yana zuwa indiya yana zuwa gurin shakatawa ya ce malam wallahi da ido na na gani yau in na je indiya in ina so zan iya zuwa je in ga wannan har biki ake yi na kona dan adam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wajensu kawai ma idan mijin mace ya mutu za a zo ma ba tare da an sa miki ƙarfi ba da an zo za a ƙona mijin ki sai a ce to maza maza ki wanka ki kwalliya da kanki ki shiga cikin gurin nan sai an ƙone ki waɗannan wai su ne zan zo ce wai sun san wai karamar mace wai mutuncin mace ana ta kafa ƙungiyoyi ana kiran mata ana cewa kaza ana cewa kaza yana da kyau a nemar wa mata 'yancinsu da aka ci musu mutunci aka wulaƙanta su amma wallahi a yi koyi da arna da kafirai wai a ce wai kafiran nan wai sun fi mu sanin darajar mata wallahi munafurci ne kuma in sun yi wani abu na girmama mace ma suna yi ne don su yi amfani da wannan su wulaƙanta addini kuma har yanzu ba mu yadda akwai wani addinin da i mutunta ya mace irin musulunci ba na yadda musulmi akwai masu wulakanta mata na yadda amma ba addinin musulunci ne ce a wulakanta mace ba dan musulmi ya aikata wani abu ya ci mutuncin mace bai kamata a yi blackmailin musulunci ba a ce addini ne ya ja wannan wallahi a'a a je a koma a karanta ta'alimul islam kuma ni ina kira ga iyaye mata waɗanda suke shiga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi na neman yancin mata da yara ƙanana yana da kyau a nemar wa mata yancinsu da yara ƙanana amma wallahi ku yi a hankali ka ku gari ku zama wakilan yahudawa kuna fada da musulunci addinin da aka halicce ku a cikinsa da iyayenku da kakanninku ku zama wakilan Yahuda kuna yakar musulunci ana blackmailing ana ɓata addini ana nuna wa mata kyamar musulunci kyamar aure kyamar biyayya wa miji da sunan cewa wai ana ba su yanci wai har ana ɗaukan wasu manya ne ma suna gatsali suna faɗin maganganu a kan musulunci dangane da yamaci na gaya muku ba kowane abu da musulmi ne ya yi ba mummuna za a zo a danganta shi musulunci zaluntar addini aka yi don musulmi ya aikata wani abu na kuskure a ce addinin musulunci ne ya ce ai wannan abu wallahi a wajensu haɗarin mace ya fi mutuwa ya fi jahannama innal mar'a indahum aswa min al-maut wal jahim a wajen mutanen indiya guba ce mace a wajensu ta fi guba illa ba gashi nan muna gani ba me ya darajar mace a wajensu ba sai dai a ta fim da ita a samu kyakkyawar mace tana rawa tana karya jiki ana ta tallanta ana fim da ita shikenan fa darajar mace a wajensu ana neman kuɗi da ita muka cewa aka yi ta rufe jikinta ta lullube jikinta je gida ta zauna a ta abinci da safe a bata abinci da rana a ta abinci da dare a kai ta asibiti in ba ta da lafiya a kula da sarbiyan 'ya'yanta a taimake ta mace ta zama 'yan lele ta zama 'yar gata mu yanzu a musulunci ko gona fa matan mu ba sa zuwa gona a je a yi noma a yi shuka musulmi ba sa kuma kowa ya sani a ƙasar nan arna ga sunan arna zama suke su kwanta ma a gida matan suke za suke musu faskari suke musu noma akwai wani gari da muka je na tura ɗalibai na suka je za mu je dawa can a wani ƙauye a kwanta gora wallahi suka gaya musu ka ce abin mamaki mana mutane ne ba musulmi ba wata al'ada suke da shi duk wani aikin wahala ga baki ɗaya mace ce take a garin kowane ƙofar gida suka ce malam za ka ga tarin itace dalar itace wai ashe duk matar da aka aure ta to aikinta ne ta rinka shiga daji tana tara itacen da za a yi shekaru ana cin abinci da wannan itacen kowace mace da tarin iya yawan in garin allah ya waye fita suke yi ki ga mace ta ɗauko itacen da jaki bai zai iya ɗaukarsa ba kuma mai gidan yana kwance kuma ba musulmi bane kafirai ne bauta iya bautarwa yace wallahi tallahi malam ko riga ba su da shi ga hotonsu a waya ta yanzu dinnan yace wallahi malam za ga mace budurwa ba riga ko breziya ba mu ganye suke sawa a gaban suke daurewa normal kuma suke rayuwa ba dan kwali ba riga talauci ya musu kaka gida ga bautar wani amma wai a ce wai waɗannan wai su ne suke rayuwa wai wai an an ce su yi musulunci wai musulunci wai ya tozarta su wai dan an ce ki zo a miki shimfiɗa an baki fura da nono an saki a inuwa an gina miki gida an kashe miki miliyoyin kuɗi an baki motar hawa an biya wa 'ya'yan kuɗin makaranta an ciyar da ke an shayar da ke an baki kuɗin kitso an baki kuɗin lalle an baki kuɗin kunshi an baki kaza wannan shine wulakanci wai har ku zo wai ana tara ku ana taron mata ana muku kamfen wai ana nema wai ku je ku yaƙi ku yaƙi wai ku kwato yancin ku a daidai gidajen arna nan ne za a kwaci yanci su ne suke wulakanta mace ba dai musulunci ba to Allah ya sauke mu tsallaka wajen farisawa mutanen furs su ma waɗannan mace ba ta da kima ba ta da daraja a wajensu su kuma kun san yadda suka ɗauko duk lokacin da mace ta fara jini da zaran mace ta fara jinin al'ada to yadda kika san ana ɗiban shara da bola a je a zubar to laka ake waya ya mace tana fara jini bai halatta ba ga wani ya haɗu da ita ya taba jikinta ko ta taba jikinsa ko ta zauna a cikin mutane ba wanda yake zuwa wajenta in banna masu mata hidima da za su kai mata abinci nesanta ta ake a kore ta gida ake zuwa can wajen gari daji a rinka zuwa ana zubar da su kuma automatically damun ita mace a wajen farisawa ba ta da wani yanci kawai sai abin da namiji ya faɗa ko magana ake mace ba ta ɗaga hannu ta yi magana waɗannan farisawa fa ba kuna da ana faris ba yanzu ba su ne suke juya duniyar ba to wannan a tarihin iyayensu yadda mace take kenan ba ta da yancin magana kwata-kwata kuma mai gidanta yan ya ga dama zai iya cewa ke yau za ki mutu yau din nan lahu an yahkuma alaiha bil maut ya kalli mace matarsa ko yarsa tunda mace ce yau zan kashe ki kuma ya kashe ta kwana lafiya ba uban da zai masa magana babu wata kotu da za ta bi mata kadu ko haki ko kuma ya ce bari da zan kashe ki amma dai zan miki ni'ima ki cigaba gaba da rayuwa ma'ana ranta da rayuwarta a hannun mai gidanta yake haka muhammad rashid riza ya faɗa a cikin wani littafi hukukul mar'a fil islam shafi na 27 da 28 kamar yadda ya nakalto daga gare su akwai kuma al'ummomin da su kan mace a wajensu dukiya ne kawai kadara ce yanzu ba mutum yana tara auduga a gidansa yana gani yana da kadara ba ba mutum yana sayan buhunan wake ya ajiye yana da kadara ba ba mutum yana tara buhunan masara a gidansa yana da kadara ba ba yana ajiye barkwano a gidansa yana da kadara ba ba yana daure dabbobi a matsayin kadara ba ya kai su ya je sayar to haka ake daure mace a ajiye ta a matsayin kadara sannan kuma bari ku ji wani abin da ya fi komai tasku waɗannan al'umma ana ce da su manawiyya tashri'ul manawiyya wasu mutane ne cikin al'ummomi masu bautar gunki mutanen mani ibn fatik al-hakim ake cewa <laughs> wato abin da ya fi komai muni a cikin su kuma wannan su akan ya mace yanzu kun ga ruwa ai na kowa ne ko ba ana zuwa a ɗebi ruwa ba a amfani da shi haka wutar lantarki ba kowa yana juna ba al-ishraku fil ma'i wan to su a wajen su mace ta kowa ne yanda za a yi amfani da ruwa kowa ya ɗebi ruwa ya amfani da shi haka kowa zai iya samun mace ta kowaye yar kowaye matar kowaye kawai da ka ga mace a hanya kawai sai kai fakin kawai ka ɗauke ta dole ta bi ka kawai jama'a waɗannan fa su ne kafiran duniyar su ne asalin kafircin wannan fashi a tarihi na ilimi haka suka yi wa mace amma abin da ke damuna yana bata mun rai wai har a zo yanzu ana ana da wasu maganganu wai ana nuna wai waɗannan su suka san yancin mace waɗannan halittar yadda kowa zai joni wutan nefa to haka kuma kowa zai iya jonar mace ya tafi da ita kuma ko da yakka ce fa kai ma zaka je ka kama yar wani ai wani zai zo ya kama yarka da haka idan mai farin jini ce wancan yana so wancan yana so haka za a bi kurin ai layi akan ta kawai tawar wasanta yanzu wannan mutunta mace ne akwai wulakanci da tozarci da ya wuce wannan to haka mace ta rayuwa a irin wannan yanayi marar daɗi bari mu da tsallaka mu shiga ƙasar china tarihi ya tabbatar da mace ba ta da mutunci a wajen mutanen china chinese su ma ba su kimanta 'ya mace ba alhamdulillah duka waɗannan kunji ba ƙasashen musulmi ba ne ba ban ce muku a saudiya ba ban ce muku a kuwait ba ban ce muku a masar ba ko mu kawo sunan wani limami ko wani malami muka ce ga a da abin da ya wa mace ba mu kam in dai za a duba tarihin musulunci sai dai san barka Allah sa albarka ga mace to shine muke so mu dada dawo da ku wannan karantarwa ku sa hijabi ku sa niqabi ku lullube jikinku ku yi zaman aure ku bi mazajenku ku yi da'a ma iyayenku wannan shine rayuwa mai daɗi kuma shine kima ga mace a china <laughs> mace kurin amai da ita kamar inuwa ne yanzu za ka yi rumfa za ka yi ɗaukan fallo ka ɗora a sama rana ta buge shi ka inuwa da shi ma'ana ana ɗaukan mace kawai kamar wutar wato kamar ruwan kashe gobara ne ana iya amfani da ita a komai da za a iya samun aiki kawai kowane abu za a iya sa ta ta yi bauta saboda wulakanci kun san sunan mace a wajen 'yan china a da almiya almu'lama ko almu'lima almiyahul mu'lima wai ruwa mai raɗaɗi ruwa marar daɗi ruwan da in ya taɓa ka zai lalata ka ruwan da yake ɓata kamar dai ruwan kwata kamar ruwan guba wanda in ya taba ka kamar ruwan acid in ya taba rigarki ta lalace in ya taba jikinka sai ka yi jinya wallahi haka mutanen china mutanen sin suka ɗauki ya mace wai duk wanda mace ta raɓe shi babu shi ba rabauta kuma duk wanda ya matso da mace jikinsa to daidai yake da wanda ya jawo sharri ya matso da shi jikinsa kuma yana iya rabuwa da ita da duk hanyar da ya ga dama ko ya kashe ta ko ya duk abin da ya yi ko ya kai ta kasuwa ya sayar da ita kamar yadda yake zuwa ya kasa kayansa na ciniki a kasuwa wallahi haka suke ɗaukan mace su kai ta kasuwa mutanen china a da su kasa ta wataƙila yanzu ba za su yi ba saboda suna jin tsoron yan human rights su ma makaryata human rights yan ƙarya human rights ɗin bambanci inda suke da maslaha da amfani nan ne inda ake tuzarta musulmi ake kashe su ake wulakanta su ba ka taba jin ɗuriyar human rights ba ai su musulmi they are not human they are not human beings maybe they are animals za ka ji su da ihu suna maganganu an taɓa yancin ɗan adam an taɓa yancin mata amma ga inda ake zo ana kashe mata ana kashe maza ana zubar da jininsu ana kama su ana garkuwa da su ana kaza in dai musulmi ne to human Ra'id ba ta aiki ga kasashe nan har yau har gobe suna kashe musulmi yanzu wannan 'yan china ko kwanaki an buga a jarida an fada duka an yada a duniya akwai wani bangare a china inda suka tara musulmi sama da miliyan guda duk sun kewaye su a gida guda ɗaya sun ce ko su bar musulunci ko su raba su a yanzu nan da ramadan dinnan bara mun karanta mun gani sun yi rubutu sun faɗa da sautin su. wallahi ƙasar china sai a zo inda musulmi yake duk inda ya je yana aiki ta tilas ake danne shi ana ɗura masa ruwan roba yana sha yana kare sa. ina human rights din human ba ta aiki a kan musulmi ba ta taimakon musulmi musulmi ba da yanci a kanta ina wannan magana saboda shugabanninta musulmi da suke cikinta kuna aiki ma yahudawa ba ku sani ba yancin ɗan adam ana yin sa ne an taba wanda ba musulmi ba amma lokacin da ake azabtar da musulmi a wurare ba ku da baki ba ku da alkalabi فسوف تعلمون mace ba ta da aiki a wajensu illa kawai a bautar da ita Yadda za a bautar da bawa a sa injin nika ya ta nika ya yi ni yana niƙa billahi azim haka za a ɗauki mace a kai ta gona ta yi ni tana ta aiki in ta yi magana a mata shegen duka ana ba ta abinci ta ci ne don ta samu ƙarfin da za ta yi musu aiki kar ta mutu amma ba wai don ta kai matsayin a taimake ta ba ba mamaki in dan china ya yi wannan tunda mun sani su daman ba dini kuma daman iyayensu ma ba su daraja a wurinsu na faɗa a karatu wani ɗalibi na yana zuwa china yana sayayya ɗan kasuwa ne babba ya ce wata ran ya je gidan abokinsa wani ɗan china ya je ya kai shi sai aka zo ana sai ya ga wani tsoho yana share musu wurin da za su zauna lokacin cin abinci yayi ya ɗebo abinci a kicin yana ta zuzzuba musu yana tsugunawa yana ba su tsoho da gemu ya tsufa tukuf ya yi furfura sun gama cin abinci ya ɗauka ya je yana wankewa kwanuka sai shi wannan ɗan najeriya sai tambayi ɗance ce ne ya ce waye wannan sai ya ce babana ne ya ce babana ne ya ce babanka ya ce kwarai ya ce ai yana cikin gata yanzu ai ai aiki na dauke shi ai ya ce salari nake biya masa wannan aikin da yake ya tsohon ya gama aikin gwamnati ni kuma ina da kamfani ina nan to na dauke shi aiki ne a gida shi yake dafa mana abinci shi yake mana wanke wanke shi yake mana shara a wata ana biya sa kuɗi shi ma yana takin kiya na family ɗinsa ɗan china ya ce yanzu ubanka ne wannan ya ce kwarai kuwa kuma shi yana ganin a hakan wani ya masa magata ya taimake shi ne mu da tsallakawa mu zo labarin mace a wajen yahudawa yahudu wasu daga cikin yahudawa su waɗannan masu ɗan sauƙi-sauƙin sha'ani ma wai su mace sun ɗauke ta kamar boyi-boyi ne mai aiki ne kawai kawai duk inda aka samu mace kawai a sa ta aiki kawai house girl aikinta shara wanke banɗaki hidima ko uwar waye ita kuma ko 'yar gidan waye kuma da zarar an gabata aikin da ya kamata ya halatta a kai ta kasuwa a sayar da ita a bugar da ita a cinikinta almar'atu indahum aqallu qimatan min minar rajul kimar mace darajar ta bata kai namiji ba amma kun ga mu a musulunci Allah ya yi bayani man amilu salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan ba da namiji da mace duk ɗaya ne duk wanda ya aiki na kwarai yana mai imani Allah ya ce za mu raya da shi rayuwa mai daɗi mata nawa ma za su riga maza shiga aljanna a wajen Allah duk ɗaya kuke da mazanku da matanku wanda ya fi kowa mai tsoron Allah amma su a'a kuma a azzaujatu adna martabatan min azzawji mace kwata-kwata daman ba za ma ta haɗa kanta da mijinta ba baiwa ce kawai mu kuma kaga yanzu mace abokiyar rayuwa ce za ta maka hidima kai ma za ka mata ina so ne verifying na clarifying ne mutane bayani su gane cewa zaman auren nan ku daina ɗaukar zaman bauta ba ba zaman bauta ba ne in ko bauta ne to duka kowa yana yi wa ɗan uwansa bauta mu raba aikin mu gani yanzu ke mace kina ganin kin dafa masa abinci kin kula da tarbiyyan ƴaƴan da da naki ne da shi fa ƴaƴan nan naki ne da shi kina da kaso yana da kaso inda ana iya raba ɗa gida biyu sai a raba gida biyu rabi naki ne rabi na mai gidanki kin yi hidima kin yi abinci kin yi mai to shi kuma fa ba kullum baya iya zama ba sai ya fita ya nemo miki kudin kitsanki kudin abincinki abinda zaki ci da safe da rana da daddare duk yana wuyansa suturarki kayan sawanki lafiyarki zirga-zirgan asibitinki hidindimunki da wahalhalunki duk yana kansa ashe duka guda biyu ne wannan yana yi wa wannan bauta wannan yana yi wa wannan bauta in an yi wasa ma aka yi zube ban ƙwarya aka zube ayyukan a faifai fa ba za ku kai labari ba wahalar da mazajen suke muku wataƙila ma bai kai ko wahalar da kuke musu ba a tsaya a yi wa kai adalci sosai a duba yadda nema yake da wahala a yau abincin da za zaka ce tashin hankali ne ko kai kai kadai amma mai gida haka zai fita je nemo ku biyar shida bakwai takwas ashirin talatin wani na gan shi na ce masa ta ai alhamdulillah kai kan lamarin ka akwai sauki ya ce a a malam ni dinnan da kake gani na kullun sai mutum sittin sun ci abinci a karkashi na wallahi Allah na gan shi na ce mai ai yana da saukin ina ce masa ni ai na fika nauyi na fika wahala yace malam kenan yace ai da na faɗi na mutu akwai masu kuka da yawa yace a iya lissafin cikin gari nan banda ƙauye kullun kwanan duniya ina lissafin kullun mutum sittin sai sun ci abinci da kwaban da na aiko musu wannan fa namiji ne mata masu irin wannan nauyin guda nawa za a samu tsakani da Allah fa. ya ce malam ina da akwai wani kemis da na sa iyalaina da yan uwana da dangi na suke zuwa duk wanda bai da lafiya kawai zai je kemis ne a rubuta panadol ne allura ne ya ce wallahi tallahi duk wata idan ya kawo mun bil din har faɗa muke da mai kemis din ce kai sai ya mun bayani ya cuce ni sai a min bil din dubu ɗari da kaza duk watan duniya randa ba a kashe kuɗi ba dubu saba'in da biyar saboda duk wacce ta biri-biri mura ya kama ta sai ta je ta karbi magani wannan namiji ne wahalhalu nauye nauyayi kuma kowane namiji mai gida ki yi lissafi ga mace nawa take karkashinsa amma wai sai a zo saboda an rena wa mutane hankali wai a ce wai wai ana cutar mata an zalunci mata an tozarce su an taushe su an hana su hakkin su an yi kaza an yi kaza to su maza fa me yasa ba a magana akan hakkin su ma da ake taushewa wai ya ce wai wai in ka sake mace wai dai ka fita ka bar mata gidan wai duk wanda ya sake mace wai ya fita ya bar mata gidan wai ta ci gaba da zama na'am in ya ga dama ya ra'ayi da sunan taimako wani abu ne mai kyau amma a mai da shi doka wannan kam zalunci ne to shi kuma ya je ina a taimaki juna dai so yahudawa mace ita ma ba ta da kima a wajensu yau kuma su suka fi kowa tsito da shegen zaƙin baki da zagin musulunci cewa musulunci ya wulaƙantar da mace suna ganin ita wata halitta ce da za ta halakar da ɗa namiji kuma ita ce aslu kulli gawaya duk wani taɓewa da halaka mace ce in ji yahudawa kuma ita ce farkon halittar da ta fara saƙo yin aiki na ba daidai ba kuma mace ita ce za ta kai mijinta wuta a addinin yahudawa bishtiraki ma'aha inda yana tare da ita ya biye ta wallahi wasu maganganun ana faɗa sai kai mamaki kace wai mutanen mu suna karatu wai ko ana yin bincike an san suwaye yahudawa a zo ana tallata ra'ayin yahudawa akan harkar mata yanzu mace fa ba yahudiya ba za ta yi aure ba ba miji amma za ta yi zina halal ne ta yi zina na rantse muku da Allah mata nawa a Amerika a Ingila wanda suke auren karnuka an yaƙi musulunci an hana su yi aure don kar a je a tauye ta amma ta auri kare kare wallahi sai mace ta rinka yawo da kare a gaban motarta idan ta yi sha'awa na ɗan adam sai ta je ta sa a yi wa kare tirenin ya rinka saduwa da mace a yahudawa yanzu na abin da ake kenan kare kuma su suke maganan wai a bawa mace yanci a bawa mace yanci yanzu ba yahuda in yazo zai mutu in ya ga dama yana da miliyan dubu zai iya cewa wannan kudin nasa gaba ɗaya ya bayar da shi waƙafi endowment waƙafi ga karensa akwai karnuka multimillionaires ne a Amerika da Ingila kare billahi azimu ya fi masu ya fi mutane kuɗi saboda mai gidansa da zai mutu ya rubuta a kotu an sa hannu lauyoyi sun sa sun ce miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi kamfanonin da yake da shi ya bawa karensa da haka wannan karen shi za a ta yi wa hidima kare ba wai waɗannan wai su ne mutane ai Allah wajen dan boko mara addini wallahi turancinka na banza baka waye ba gashi nan wannan abin haka yake faruwa a yau sun fi mutunta kare akan mace wallahi kare wallahi ya fi mace mutunci amma yau sune suke cewa a je a nemo wa mata 'yancinsu duk yawanci ƙungiyoyin nan da ake na neman 'yancin mata daga amerika ingila ake turo kudaden hidimansu saboda yanayi na lokaci zan dakata gobe za mu dora abu na takwas da na tara matsayin mace a wajen kirista nasara da kuma matsayin mace a lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo ina fatan iyayena mata kun fahimci wannan shimfiɗa duk ina muku ne ina so na kai ku gare ga ƙarshe mu ji meye matsayin mace kuma a musulunci irin gatan da Allah ya wa mace a musulunci sai ku kwatanta ku gani wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته